Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau litinin goma ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a je abubuwan da muke tafe da su da farko ga Zara'u da kanan labarai. A yau Litinin fadar Kremlin ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban dakarun sojojin haya na Wagna da wasu kwamandojinsa. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa a Hudson Valley da ke birnin New York wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗaya. haka zalika ruwan sama mai karfin gaske da aka yi a arewacin indiya wanda ya haddasa zaftarewa ƙasa da ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22 kanun labaran kenan a bangaren rahotannin za a ji cewa kungiyar tabbatar da adalci da shugabanci na gari a najeriya wato sara ta aike da wata wasiƙa ga shugaban ƙasar bola ahmad tinubu domin jin abin da wasiƙa ta kunsa sai a kasance tare da mu a cikin shirin. zakuma kuma ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce ta yi nasarar kama wasu gaggan 'yan ta'adda da kasar Burkina Faso ke neman ruwa a jallo. Har wayo za ku ji rahoto kan babban taron da kabilu daban-daban da ke iyaka da ƙasar Algeria suka kammala da ke da nufin samar da hanyoyin magance matsalar tsaro da ta dabaibaye su. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam tare da baban gida jibrin amma yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya karin farko. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin fadar Kremlin ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin da wasu kwamandojinsa bayan da Prigozhin din ya jagoranci wani ɗan takaitaccen tattakin nuna tawaye. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce a lokacin ganawar ta sa'o'i uku. Putin ya faɗi nashi bayanan akan abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Yuni, ranar da aka yi boran tawayen. Sannan ya saurari kwamandojin da suka ba da bayanan abin da ya faru. Peskov ya ce kwamandojin sun yi alkawarin ci gaba da yi wa Rasha yaƙi. Ƙungiyar ta Wagner ta shiga cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. kuma prigozhin ya soki lamirin jagorancin sojan rasha gabanin tawayen inda sojojin na wagner suka karbe ikon hedkwatar kwamandan sojojin kudancin rasha na ɗan lokaci tawayen dai ya kare ne da wata yarjejeniya da shugaban kasar belarus alexandria lukashenko ya kulla inda ta baiwa prigozhin da mayakansa damar komawa kasar ta belarus Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da mummunan ambaliyar ruwa a Hudson Valley da ke birnin New York, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗaya. Yayin da ambaliyar ruwa ta cika tituna hakan ya tilasta aka rufe hanyoyi a daren jiya Lahadi. Bayan da sauran yankunan arewa maso gabashin Amurka suka fara shirye-shirye kan yiwuwar samun ruwan sama mai ƙarfi. tawagar masu aikin ceto sun yi kokarin samo gawar wata mata 'yar shekaru talatin da ta nutse bayan da ruwan ya tafi da ita lokacin da take kokarin ficewa daga gidanta wasu mutane biyu sun kubuta ba iya sanin girman barnar da ambaliyar ruwan da yawanta ya kai sama da santimita goma ya haifar ba sai dai bayan fitowar rana inda mazauna yankin da jami'ai suka fara duba barnar da ruwan ya yi sai dai jami'ai sun ce ambaliyar ruwan ta riga ta yi barna ta miliyoyin daloli. Gwamnar New York Kathy Hochul ta ce ta tabbatar wa gidan rediyon WCBS cewa mutane da dama sun ɓace kuma ruwan ya tafi da gida guda ɗaya. Wasu sassan ƙasar Indiya sun cika makil da ruwan sama ruwan saman kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin indiya wanda ya haddasa zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22 ma'aikatar kula da yanayi ta indiya ta yi hasashen cewa ranar litinin za a samu ruwan sama kamar da bakin kwarya a hamichal pradesh da yankunan da ke kusa da punjab ta arewa da haryana Ma'aikatar ta ce har ila yau ana iya samun ruwan sama mai ƙarfin gaske a Delhi a yau Litinin. Babban ministan Delhi Arvind Kajriwal ya faɗa a yau Litinin cewa gine-ginen Delhi ba a tsara su don su jurewa yawan ruwan sama da ake samu ba. Jaridar Times ta India ta rawaito cewa akalla mutane hudu ne suka mutu a Delhi a jiya Lahadi a wasu al'amura daban-daban da suka hada da rugujewar katanga, rugujewar gida da tumbike bishiyoyi sakamakon ruwan saman na ranar Lahadi. Masu hasashen yanayi sun ce mai yiwuwa a samu ruwan sama mai karfin gaske a yankunan Himalayan, Sikkim, Assam, Magalaya, Arunachal Pradesh. Nagaland, Manipur da Bihar a cikin kwanaki uku zuwa hudu masu zuwa. An jima kaɗan zarawu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga mu na farko, inda kungiyar tabbatar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya wato Seraf ta aike da wata wasiƙa ga shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu tana buƙatar ya tabbatar da aiwatar da hukuncin kotu kan bayyana kuɗaɗen da ƙasar ta karɓo daga cikin kuɗaɗen da ake zargin tsohon shugaban ƙasar marigayi Sani Abacha da wawurewa. Murtala Faruk ina ya haɗa mana wannan rahoton. babbar kotun tarayya ta abuja ta umarci tsofaffin gwamnatocin da suka gabata na olusegun obasanjo da umaru musa yar'adua da goodluck jonathan da kuma muhammadu buhari da su bayyana wa al'umma yadda suka kashe kudaden da aka sami karbowa da suka kai kusan dala biliyan biyar daga cikin kudaden da tsohon shugaban kasar janar sani abacha ya wawure hakan ya biyo ne bayan wata kara da kungiyar ta tabbatar da adalci da shugabanci na gari a najeriya wato serap ta gabatar a ƙarƙashin dokar 'yancin ba da bayanai mataimakin daraktan kungiyar ta serap kolawole oluwadare a wata zantawa da muryar amurka ya ce sun buƙaci sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya tabbatar da mutunta wannan umarni na kotu. When we filed the suit um, in 2020, we had expected this outcome. Ya ce lokacin da muka gabatar da karar a shekara ta 2020 muna sa rai da irin wannan hukuncin duk da yake dai ya ɗauki tsawon shekaru uku kafin a kai karshe. Hukuncin yana kunshe da muradun 'yan Najeriya da bukatun kungiyar Serap dangane da kudaden da Abacha ya wawure. Oluwadare ya ce haƙƙin ɗaukacin 'yan Najeriya ne su san halin da ake ciki dangane da dukiyarsu da aka sami kwatowa bayan an wawure ta. Of course, uh, these funds belong to the Nigerian people. It is quite uh, disturbing and of course it's a negative thing that... Uh, Hakika waɗannan kuɗaɗe na al'ummar Najeriya ne. kuma abin damuwa ne yadda tsohon shugaban mulkin kama karya sani abacha ya yi sama da faɗi da su kuma har yanzu ba a sami karɓo sauran ba saboda haka tun sa'ad da aka sami labarin cewa an sami karɓo wani sashe na wannan kuɗaɗen yan najeriya suke da sha'awar sanin adadin nawa ne aka karɓo da kuma yadda aka yi amfani da su waɗannan kuɗaɗen jama'a ne da ya kamata a yi amfani da su domin kyautata rayuwar al'umma don haka bai kamata a bar su a cikin duhu ba gwamnatin tarayyar najeriya ya ta buƙaci kotun da ta yi watsi da buƙatar ta serap bisa hujjar cewa kungiyar ba ta da kwararan hujjojin gabatar da bukatar. It was the Attorney General's office as a second respondent that responded to the letter when the suit had Ministan Shari'a ne ya amsa wa kotu bayan gabatar da karar inda ya ce ma gwamnati ba ta da sahihan bayanai akan ainihin adadin kudaden da aka karbo daga cikin waɗanda bace ya wawure. Wannan san ba gaskiya ba ne kuma wannan na nuna akwai rashin adalci da gaskiya wajen tafiyar da dukiyar ƙasa. kuma mun yi farin ciki da kotu bata karbi wannan kariyar tasu ba rahotanni sun bayyana cewa dukkan gwamnatocin da suka gabata kama daga ta olusegun obasanjo har ya zuwa ta muhammadu buhari kowacensu ta karbi wani kaso na kudaden da aka ce a bace ya wawure da suka fito daga kasashen ƙetare duk da yake gwamnatin tarayya ta ce bata san ainihin abin da aka sami kwatowa ba ya zuwa yanzu to sai dai kungiyar ta serap na ganin yanzu ne ya kamata shugaba tinubu ya nuna cewa gwamnatin sa ta bambanta da waɗanda suka gabata ta hanyar tabbatar da cewa 'yan najeriya sun san yadda aka sarrafa waɗannan maƙudan kuɗaɗen da aka karɓo murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc To Madalla a gaida Murtala Faruk inda da fassarar rahoton James Botti. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga zarau da ci gaban labaran duniya. Hukumomi a kudancin China sun faɗa cewa a yau litinin wani mutum ya kai hari a wata makarantar rainon yara inda ya kashe mutane shida tare da raunata wani mutum ɗaya. Kafofin yada labarai sun ce waɗanda suka mutum sun haɗa da yara uku iyaye biyu da malami ɗaya. An kai harin ne da misalin karfe bakwai da minti arba'in na safe a birnin Lianjian da ke lardin Guangdong. 'Yan sanda sun ce an tsare wani matashi mai shekaru 25 mai suna Wu. China tana da tsauraran dokokin mallakar bindiga, amma kasar ta fuskanci hare-hare a 'yan shekarun nan ciki har da a wasu makarantu. a watan agustan shekarar 2022 wani ya kai hari a wata makarantar renon yara inda ya kashe mutane uku tare da raunata wasu shida a lardin yanji da ke kudancin kasar. Magoya bayan jam'iyyar adawa a kasar Zimbabwe sun yi tarera waƙoƙin 'yanci a wajen wata kotu a jiya Lahadi. Bayan da aka yanke hukuncin haramta masu gudanar da gangamin siyasa makonni shida kafin zaɓe. kotun a garin bindura ta amince da umarnin 'yan sanda na ranar juma'a da ta gabata cewa jam'iyyar adawa ta citizen coalition for change ba za ta gudanar da taron gangamin da aka shirya yi a yau litinin ba domin a yau litinin domin kaddamar da yakin neman zabanta a hukumance saboda wurin da za a gudanar da taron bai dace ba kuma ba shi da kyakkyawar hanyar shiga. jam'iyyar ta ccc ta ɗaukaka ƙara a gaban kotu kan wannan umarnin matakin dai ya ƙara tarar da jijiyoyin wuya a ƙasar da ke kudancin afirka wadda take da tarihin tashe-tashen hankula da zaɓuka masu cike da takaddama. da zara fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to madalla yanzu sai rahoton mu na gaba inda za ku ji nasara da ma'aikatar tsaron nijar ta samu na damƙe wasu gaggan 'yan ta'adda da aka ce burkina faso na neman ruwa a jallo ga wakilin sashen hausa na murya amurka suleiman mumuni bar ma da cikakken rahoton kwamandojin kungiyar is a yankin sahara ne suka fada komar askarawan jamhuriyar nijar da takwarorinsu na faransa sun hada da wani alkalin alkalan kungiyar mai sunan abu maryam da aka fi sani da zaid wanda dubunsa ta cika a ƙauyen ingira arewacin yatakala da sita useni da aka fi sani da lukman wanda ya shiga hannu a tsakanin ƙauyen lamdu da amar singe kusa da garin tera majiyoyin tsaro sun ayyana abin a matsayin wani babban kamo a bisa la'akari da cewa abu maryam da sita useni na daga cikin kwamandojin 'yan ta'addan da kasar burkina faso ta yi shelar biyan ladan makudan kudade ga dukkan wanda ya bada bayanan da za su taimaka a kama su sakamakon mummunar ta'asar da suka jagoranta a yankin kasashe uku na tuntubi mustapha abdullahi wani mai fashin baki akan sha'anin tsaro domin jin tasirin da wannan cafka ka iya yi a yaƙi da 'yan ta'adda muna jin musu muna so a ci gaba da hakan. nan eh watakila in ana kama mayan nasu su da yawa yaran wanda ba san me yasa ba suka shiga ta'addanci yana yawa su ma su yi saranda watakila wasu da ƙarhi ne aka ja su a yayin rawar dajin da aka kira operation muna tare ta haɗin gwiwar sojojin sama da na ƙasa 'yan nishar da takwarorinsu na faransa da suka gudanar a karkarar dolbel karamar hukumar bankilare a ranar 6 ga watan yuli wacce ta ba da damar karkashe 'yan ta'adda da dama aka yi nasarar rutsawa da waɗannan kwamandojin reshen ƙungiyar is a yankin sahara ajs. ya kamata a ba gawa kashi da mai ji tsoro abu ne wanda ya kamata a ci gaba ba su kaɗai ba kawai ba sojawan faransa ba da na nijar sai an gama ƙarhi da duka ƙasashen waɗannan wanda suke kusa-kusa mali wanda suke makwabta burkina faso wanda suke makwabta da niger duka ya kamata a gama ƙari. jamhuriyar niger da ke shan yabo daga ƙasashen duniya saboda dagewa a kan maganar tsaro a yankin sahel na ci gaba da samun tallafi daga abokan hulɗa na baya-baya shine wanda kasar egypt ta bayar a ƙarshen mako ya kasan ita masar partner ce musamman ta amurka a cikin afirka niger tana halaka da amurka kuma niger don ta halaka da masar eh, ba wani abin mamaki ba ne. tallafin ya hada da motocin yaƙi samfarin brdm da ko kuma brdm 2 da ƙananan bindigogi pistole 1,900 da aka karan set kimanin hamsin da wani samfarin bindigogi masu sarrafa kansu kimanin 300 da manyan bindigogin harba roka su sha biyu da tarin harsasai da na'urorin hango abokan gaba kamar yadda aka ruwaito a shafin yanar gizo na ma'aikatar tsaron nijar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma sai wani rahoton daga Nijar inda a wannan karan za ku je da kabilu daban-daban da suka hada da Azbinawa, Larabawa, Taubawa da Fulani da ke iyaka da kasar Algeria suka gudanar da wani taron zaman lafiya domin lalubo hanyoyin magance matsalolin tsaro da ta dabaibaye su kamar da yadda za ku je a wannan rahoto na Hamid Mahmud. wannan taron da hukumomin suka gudanar taron da aka shafe kwanaki biyu ana gudanar da shi da ya haɗa wakilan ɓangarorin al'umma daban-daban da masu ruwa da tsaki 'yan sanda da magajin nan gari da kuma ƙungiyoyin fararen fulla kan magana rashin tsaro a yankin arlit da ke iyaka da ƙasar algeria ta ɓangaren arewacin ƙasar nijar taron na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kwanakin nan ake fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga abdulrahman mauli shine magajin garin yankin arlit mutane sun zo da yawa daga ketare da ko ina an zo ko kowa ya zo saurari yaya ne za mu samu kwanci hankali wannan taro inda mu ma muka ba da albarkacin bakin mu bisa wannan al'umma da kewayenta su san da cewa ba abin da ya kwanci hankali in dai aka samu aka gane ma juna zamanin tsaro ko kowace kofar gida ka kawo soja gida ka ajiye ba za a yi kwanci hankali ba kwanci hankali tana ga al'umma ta san mugu abin da muke fata abin da muka kare da shi muka tankade muka rere muka hido ya zamanto mana abin bi an dai shirya taron ne da zumar samo sabbin shawarwari da dubaru na kawo ƙarshe 'yan ta'adda da ke neman zaman ruwan dare a wannan yankin matsalar dai ta shafi kowa a cewar shugaban da'irar yankin arlit nur malam sani tare da neman samun taimakon duk bangarorin da suka dace wannan taro da muhimmanci kuma kowa ya sani cewa eh cuɗaɗɗeniya tsakanin jami'an tsaro da talakawa abu ne mai muhimmanci kowa in zai tafi yayi aiki da kyau dole sai ya samu labaru ya samu kamawa eh kanyi shi ɗaya bai bai sa ciyaki sai da baro masu unguwanni da masu gari da mahukunta da talakawa da mata da maza da yara dan saboda ku da ku so ku yaman tsaro in ba da ku ba mu iya sanin hakan shine nake so za ku dauki alƙawari za ku ƙara kama ma yaman tsaro mutanen da suka halarci taron dai za su rubuta matsalolin da yankin ke fuskanta a cikin wani kundi da za su miƙa wa hukumomi da ke matsayin wata shawarwari da suke ganin za a samun kawo ƙarshen matsalar tsaro tare da bai bayyana sa a tsakanin al'umma. Sanusi Musa Mayaki yana daga cikin mahalarta taron. Sai mu yi babban kundi da ake cewa rapor sai mu ke kamar yadda ma kuma su ma mahukunta suka tambaya mu ashe kuma mu sa ido mu gani abinda talakawan su gai al'umma su gai anya an zartar da shi. Sai mu yi CV kenan abinda ke cewa da ture a turanci saboda ba zaman kare ba. A aka zo aka ba da shawarori kuma a gani anya an zartar da su. In Allah da kaga abinda muke nan bayan wanga taro kuma za mu kokari mu sa ido ba su ka wannan. masana na ganin wannan taron ya bambanta da sauran tarukan da ake shiryawa bisa la'akari da irin mutane da suka halarta taron ya kuma tsaye da muhimman shawarwari da dubaru na bai daya da ke zaton idan a yi amfani da su cikin hikima to babu shakka matsalar za ta kauko ta yi sauki hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger an gaida hamid mahmud masu aure kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200 wato 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu harawa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na wannan mako zai leƙa jihar Plateau ne inda kuma yake cibes da wani dattijo dan shekaru saba'in da ya kammala karatun digiri a jami'ar Jos bayan kasancewarsa dan shekaru saba'in da haihuwa har ila yau ya kasance wanda ya yi nasarar samun shaidar takardar first class ba dai zan ja ku da nisa ba zan hada ku da wakiliyanmu zainab babaji domin jin tarihin wannan bawan allah daga bakinsa sunana ben lutnan duamlong Ta ko za ku gaya mana takaitaccen tarihinka. An haife ni a 1953 a bancin ko da ke ni daga Shandam ne. Babana ya je Kodagu a can. He was a staff of the local government authority then. NA. So a wajen aka haife ni kafin shi dai he was an auditor so muna tafiye tafiye zuwa garuruka da yawa lokacin province ne so da lokacin makaranta ya kai sai ya ga sai shi ya lura cewa ba zai wadaita ya rika tafiya da ni ko ina ba sai ya bani a bukari kari ne makaranta a wajen lokacin ya je university of ibadan karatu 1958-59 so da ya gama sai ya dawo shandam daidai independence ta da independence sai muka dawo kaduna lokacin sai na shiga primary school a kaduna ya sake bari na wajen ya koma maiduguri to yana maiduguri ne allah ya ɗauki ransa mun je long break muna dawowa a bauchi wani ya ɗauke mu zai kawo mu jos sai sama jirgi mu koma da ni da kanina sai muka hatsari sai suka zo da shi da abokinsa daga maiduguri suka zo suka ɗibe mu suka koma don shi ma yana da tafiya england for medical check a lokacin 1964 lokacin na aji hudu a primary so da muka muka koma maiduguri muka stay in about one week sai muka dawo sai muka zo kano kano dama shi abokinsa zai je kaduna sayan mota shi kuma zai je uk for treatment sai muka je da abokinsa ashe allah ya hada ya sa ya ban mu a hannun abokin nasa ne dan ni a hannun abokin nasa malam goba aliyu biyu a hannunsa na gama makaranta a maiduguri yes daga maiduguri sai na je na je saple harkan ball don ina tun na ah, secondary 2 nake playing for east state a lokacin as their goalkeeper so so da na gama makaranta sai na koma saple new nigeria bank a lokacin sun sai amukwe sai na shiga yadda Allah zai abinsa within six, six months sai na samu shiga green eagles yes. Green Eagles na Najeriya kenan. So daga wajen da was no looking back na ta na shiga harkan kwallon da zafi-zafi fara samun ci gaba zuwa kasashen waje. Muka je Germany sai Allah ya sake ba mu sa'a kuma mu ukun da muka zo daga Nigeria we came first, second and third. Muka dawo Lagos sai aka bani aiki a National Institute of Sport din as a lecturer. So daga wajen after some time sai na sake a Jos. Da na dawo Jos sai na zama coach da Mighty Jet. Na coachin Mighty Jet, na coachin Mighty Jet, na coachin din Plateau United a Jos. to na daga nan sai na fita na fita na fita ah, na samu coaching din teams like Kano Pillars na coaching teams like uh, Kaduna United Gombe United Bauchi Winti na coaching ah, Iwanyawu National na Owerri. So, na yi coaching din sai na samu zuwa national team. Na je national team first under 20. Daga under 20 sai aka mai da ni under 23. Daga under 23 sai aka mai da ni Super Eagle. Yes. kenan ka yi koci ma kwallon kafa na kwaloluwa na Najeriya. Yes, yes. mu muka kai 'yan wasan Najeriya, Korea, Japan a uh, uh, 2002. ina cikin mataimakan bende. to daga wannan lokaci ka yi koci kusan za a ce ka kure ka kai kwaloluwa na aikin kwallon kafa kenan a najeriya daga wurin kuma sai ina ka dawo sai na ritaya aikin kwallo ba ritaya amma ni sai na cewa kai abubuwan dan yanayin yadda ake tafiyar da abubuwan a Najeriya man ji daɗinsa ba sai na ce kai bari kawai yadda kwallon mangoro huta. In aka ce ka bi bayanin baka ji daɗi ba me yake faruwa a fagen kwallon kafa? Da ake tafiyar da abubuwan kwallon kafa a Najeriya bai kamata ba. You know, ah, ah, 'yan kwallo da coaches suna shan wahala unnecessary yes to bayan ka ritaya ka dawo ka zauna ne kawai a jos na dawo na zauna a jos Shi ne sai na ga kai ba zai yiwu ba ba daɗi kullum nothing na so ni kuma mai restless person ba na jin daɗi yawa yawa so muka zauna da shi abokina professor sai muka damun mun ce barin jin philosophy a jami'a kenan can sai na ce kai akwai abin da nake sha'awa a enjoy tun ina dan yaro me yasa fa zan yi wannan ba kafin nan a kayi ritaya kuma kusan shekaru sun ja me ya baka sha'awan cewa bari ka koma jami'a ka karatu gaba ɗaya ma kamin ka duba wani kos kake so ka yi abin da ya bani sha'awa shine cewa eh, ina jin daɗin challenges kalubale ina son kalubace kaina ne ne ce to bari wannan to na gaya miki na ce ni ba na iya zama waje na fi son kullum ana wani abu so na ce kuma wannan zai taimaka wa yara in suka ga cewa dattijo ya je ya zauna cikinsu watakila zai taimaka su masu dan su sit up and yes. To masu sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Leather Creation da ta bada umarnin shirin naku baban gida Ciprin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa daji. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kuka turo mana ta imel. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari Sokoto. Ya ce muna jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda 'yan Boko Haram suka kashe a harin da suka kai kusa da Maiduguri babban birnin jihar Borno. Allah ya jikan musulmai baki ɗaya amin. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce ga rashin wutar lantarki ga tsadan man fetur sannan kuma ga shi aljihu babu nauyi. Shin wai da wannan zamu ji ne? ya kamata dai shugabanninmu su kawo mana agajin gaggawa domin gaskiya matukar aka ci gaba da tafiya a haka to tabbas akwai matsala babba makuwa ba karama ba allah ya kyauta salam biyo ya hausa allah kai mana maganin halin rayuwa da talaka suke ciki yanzu tura ta kai bango allah kai mana mafita sako daga injiniya makeri mai goro gora matakin da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ɗauka na kame wani malamin addinin Islama mai suna Gausi bisa ikirarin da ya yi cewa shine mahadi na karshen zamani ya yi daidai domin barin irin waɗannan mutane za su iya kawo rabuwa kai tsakanin al'umma da fatan hukumomi za su yi masa hukunci daidai da laifinsa. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce kai a gaskiya wannan hari da aka kai kusa da Maiduguri fadar jihar Barnan Najeriya ya hallaka kusan mutum tara wani babban abin bakin ciki ne kuma da sauran na aka ba sako daga jamilan ado salati goma ga annabar jau na ishan usaini dangote karasuwa tare da fatin ado salati goma ga annabar jau suka ce ci gaba da kakkaɓo mutanen da ke hana ruwa gudu a ƙasar mu najeriya na babatunin biki yi yayi daidai domin haka muka so babu buhari yayi amma ya har wankin hula ya kai ƙasar mu dare ya allah ka sa mu ce gwamma bana dabara ba mu ce gwamma bara da bana ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam ya Hausa zan yi amfani da wannan dama in kira ga hukumar samar da wutar lantarki ta jihar Bauchi da ta yi wa Allah ta kara yawan taransifoma na wuta a unguwar bayan tsohuwar airport dorawar dillalai. Domin a gaskiya karancin taransifoma ya sanya al'umma mazauna unguwar cikin rashin wuta da fatan wannan kira nawa je kai ga kunnuwar waɗanda aka yi domin su domin gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku to madalla a gaida hafiz baballe da sakonnin masu sauraro ta ma saro da haka kuma muka kawo ga karshen shirin na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda zai kama daidai karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zara ufage da ta karanto labaran duniya da mr des da ya bada umarni da ma injiniyan namu na wannan lokaci a washe muku fatan alheri sai an ji ku a dakaci shirin yau da gobe.